da yake jawabi ga dimbin al'umman da aka kai wa harin kakakin majalisar dokokin jihar adamawa honorable ahmadu umaru fintiri ya fa nuna alhininsa bisa wannan hari da yan bindigan suka kai wanda ya sanadiyar asarar rayuka da abun bakin cikin da ya faru muna addu'a allah ubangiji ya da shaka allah ubangiji kuma ya yaye abin da ya faru kada mu sake ga irin wannan abun bakin cikin a kasan don wannan asaran kasa ne gaba daya irin wannan abun yana mayar da mu baya kuma muna addu'a ubangiji ya fidda mu lafiya yanzu haka dai al'umman garin na bindiki wanda 'yan bindigan suka kai wa harin na fa cikin zaman ɗaɗɗar na rashin sanin abin da ka iya faruwa ganin irin kisan gillar da aka yi wa 'yan uwansu don haka ne ma suka bukaci da aka yi musu ƙarin jami'an tsaro wannan kuma an zo an kamo mu dole dole na roke su su kashe ni sun ce ba za su kashe ni da bindiga ba sun ce sai su dai su dai kawai su kashe ni da wuka na ce a'a maganan wuka bai taso ba nan sai ɗana ɗaya nan ya ce tun da babana ya ce ba za a yanka shi ba ba za a yanka shi an naɗe shi bayan a kafa wallahi yaro nan ya ce tun da babana ya tashi ba zan kwanta mu ala shiga bunin zuciyarsu su masu aikatawan su san cewa ba abun kirki suke yi ba mm. su tuba Shi ko a jawabinsa, kwamishinan harkokin kan iyaka na jihar Adamawan, Alhaji Hamza Bello, ya ce gwamnatin jihar ta kafa kwamiti na musamman don tallafa waɗanda hare-haren 'yan miliga ya shafa. Na yana da mu as kwamiti yanzu muna nazari irin taimakon da za a yi kokari a kawo muku domin jiya bayan mu da gwamna directing ssg ssg ya zo ya nada ni as chairman committee na quick intervention akan irin wayannan abubuwa ba tare da dadewa bayan allah yadda za ku ga sakamakon taimakon gwamnati hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya nema ta bakin jami'in hukumar mai kula da shiyar arewa maso gabas Alhaji Muhammad Kanar ya ce yanzu haka ma matsalar tsaro na hana su kaiwa ga wasu yankunan da abin ya shafa ko da ke ce sun samu tallafa al'ummomi da dama da abin ya shafa a jihar Borno Yobe da kuma jihar Adamawa. Mun ga kanca mun samu tsaro daga kan ma'aikatanmu muna zuwa mu je mu duba mu ga abin yadda ya kasance. Amma al'amari ne wanda yake muna yin aiki a cikin kunci wanda yake kamar kwanan nan da ya faru a hanyar benishek hanyar maiduguri da manishek wanda yake hanyar ma kanta ka sani ba ko za ka isa lafiya ko ba za ka daga haka muka daure muka je muka duba muka gani kuma muka da to babban aikinmu shine abin da yake mana ciwo shine mu damuwarmu shine kar a mutu to kuma wannan lokaci sai zamana abu ne wanda yake an riga an ya faru an kashe mutanen mu abinda muke jin ciwo shine a kashe mutanen ba ma san mu ga kan cewa gashi wannan mutumin mun zo mun same shi a mutum rayuwa muke so mu ce ta wannan yana zuwa ne yana dokar ta bacin da aka kafa a jihohin borno yobe da jihar adama ke cika watanni biyar wato saura kwanaki dokar ta cika watanni shida kamar da dokar kasa ta tanada kuma fata ne. Allah ka kashe irin wannan zub da jini da ke neman mai da hannu agogo baya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya